rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na shiga uku jama'a dauki inna lillahi jama'a taimake ni wa alaikum assalam yi mai gida halal ne ba da ya suma halal to ka bashi mana to ka bashi mana to za su kora kan shi kan shiga uku mai gida halal zai mutu a ji musu wanda ana ga eh. halal halal eh. Haruna. Ka gani? Ina zuwa. Ya bin kira da dan Allah. Daga karatu. Ka zama da kullu ina zuwa. Ina zuwa. Kullu wallahu. Awogu. Awogu. Muna zuwa. Yaro ba da zai shi haka. ke wa mutum lamar ya kaci alhalin na kwanci ba lafiya ai mutum bai ka sa yawa idan yaya kuke da aikin naku muna nan muna kan yi yawa wato idan haka yana a tashe ki abu ya jana tuwa a wajen ka abuja nan wajen kike tafa da ku haladu haladu hanzu, yanzu haka haladu yana kwanci a nan tsakar gida shi ba bacci ba shi ba ba ba ba ba ba jinkarin sai wani far haka har ruwan shafa masa na ce to gaskiya gara in yi mazan garji wajen ka tun wannan magani da da aka bashi to shikenan yaron nan shi ya ki daɗin sha'ani to na san ko waye yawa shedaniyar nan ce ta shiga gidanka to zan kuma maganinta to to yar tsula ce Yar tsula ƙware ma kuwa to ta yi maka sallama a gida ta samu guri ta zauna a kaji shi ne ta fara taɓa yaranka ai kaji amma yanzu zan maganin ta to to zan je gidan naka ne maka turare a gidan to in kada ta ta koma can inda take ta zauna to turani za ka tafi turani to to alkuran idau ake gaya mu ai kuwa aka samu a kowa menene ke ta gaba yaran nan a yankin lafiya kwanta ɗari bisa ɗari asabe asabe asabe ina magana da ana asabe ke sai kina kuma kina da magana da lai ga tsino wannan gafara ba shoje ba shoje ba kiyana sannan koka wato wannan yaron halin abin da ifa daga shi kowa ta da kawai na zontar da shi ta na saurara so asabe kuma daga hannu, kuma ta tsingo ke yar bazula me ya kawo ki gidan nan ba ma buƙatar kwanan gidan ku tafi ku koma inda muka san ku a cikin dandaki dandaƙiƙan lokaci buƙatar zaman ku a cikin gidan nan an zarta ku bari na mai tabbatar muku na ba ku yan kalilan lokaci ba haka ba za ku ga shi na yawwa bai shi ta barci to to idan ya tashi zai koma inda yake kina ji asabi kana tashe shi a bashi ya bacci zama to shi kenan nan idan shi ke nan asabi hmm? to kin da hakan da yadda na to duk da abin to duk ya ji shi da san dole ko ta magana bari fishi to shi ke na gajiya na baka na haka nan ya tashi wannan. me ya faru haka nan ya tashi me ne ya faru dan wani ne babu lafiya har to wannan sau da kaga ina ta yi ina abu jajan so Allah Allah ke kada in je jama'a su cika gidan boka zan tafi gidan boka tsidan mu tar ina baka ka ce min targo na ga baka inda zan boka fa ka ce ba to Hamsu yaya da hankalinka da iliminka da nazarinka za ka tafi wajen boka ka dogara da shi shi zai ba ɗanka magani ya tashi tun jiya fa masa bai tashi ba kuma yanzu kake so ka koma yanzu zai zo zai dawo ya tashe shi ne to na da abin da kace to yanzu kai kai kai me bayanin ka ni bayani na shine ka karanta kulhu Allahu kafa uku na ka tofa a ruwa ko kafa bakwai ka tofa a ruwa ka bashi ya sha ka shafa masa a cikinsa inda hali ma a tofa a yi wanka da ita alhamdulillah ka gama na gama ka gama na gama to wannan abin da ka faɗa haka ike ba kankare kuma ba wai ba in ke yanzu haka fito a ta ma asabe ta da ta masa gudun lawo ce ta karanta masa gudun lawo ina zuwa ai ba wuce cewa in kana da kyau ka kara da wanka aka zo aka ce kuma dama duk wanda ruwa ya ci shi ko tukubi aka miƙa masa kama wazi saboda haka ni kuma naga to shikenan ta yi karance karancen ni kuma kafin in dawo in je in nemo ƙarin taimako in kana da wani abu daban da zaka bani na magani makamancin nasa ni ka gaya mu je kuma yayi na baka kulhu wallahu ana ana nan asabe tana tana yi a cikin gidan je nemi ƙarar taimako kai ma kai ka dala ka kyan dala isa ba kai ba ban da kana kuma ya ka hawo su yanzu kana gaya maka ka fito kawai ka tafi ko ka fito ba ka fito duk ma inda za ka je ka je ranar sai da Allah ba za ka saka gabin da a ruwa kamar ya ita fa yunwa ba abin da ba ta sa bawa ko menene mutum zai yi shara a rayuwar duniya saboda yunwa eh, tun da annai magucin da ba samun wa sai ki ringa dawo ta yi ni ta yi ta bi mana tun jiya da safe rabon mu da abinci kuma sai ka da azumi tun jiya da safe har zuwa yau to haka annaba suke yi a'a ba na kwana ɗaya da yini suke ba a ji a fita a nemo min abin da zai sa a bakin salati tun ina shan ruwa na jin daɗi a gidan nan tun jiyan nan tun ina shan ruwa na jin daɗi har ya dawo ciki yana ƙujewa ka je ka samu ni dai ko da ko ne kin ni kai da koba kwata gambara ne gambara kuma yi wallahi sai na ka gaje ta da mai karama ganga da mai babban ganga ranar lahira a take da da yashi a ce kowa ɗauki ni tawa ko da gangara zan kai tawa ba yawa ba daɗi amma ni ba wannan ce matsala ta ba abinda ya sa ban ji daɗin ba saboda yunwa inda a ce a ƙoshe nake ƙarshen ta zama zaka gani kama ci tsawa a ƙwarai kuwa a je to yanzu kaga ga shawara eh. ka je ka samu amalanke ka tura ba uban da zai sami tura amalanke da wannan uwa rana ba ka ba ka sha kuma ba ka ƙara haka ruwa ba ka rama To shi kenan, na ji karka duba. Wannan ranar ta da kiranka, an ake fiya zaka. To shi kenan, je ka ka karɓi jakuna, haya, ka je mahakar ƙasa ka ɗebo, ka ga ɗan garin nan kusa da mu ana ta gini. Sai ka samu ka samu mana abin da za mu ci ko? Allah. Allah kuwa. Mm. Sata zai. Sata. Da yankura. Sata. Eh, yanzu. Yanka ne. Kokori. ka daina ma wannan zancen dan girman Allah ba daɗi ubangiji ne dai kar ya baka ikon da zaka ci da ni da haram Allah ya baka halar da zaka ci da ni aleka a gani wallahi ciki na baka ji bayan da yake wannan zaman ki duk ko ko ko kan gantan matsiya ce ai ba zai yi ba yanzu a san za a yi yawa to za a yi to a da lafiya Allah ya bada sa'a da mai karaman ganga da mai babban ganga ranar da ta ke ta da shi a kowa ba shi ba ni ma da wuta za a take ta a take ni ciki na nake so in ji ta inda ku ka zo an warke ne yake ba da maganin nika mata maza ku zo mai mai magani mata mai magani mata komai za ka yi sai ka Asabe? Mm-hmm. Ya halin da ranar dai tun da ka fita har yanzu bai farka ba bai farka ba wallahi subhanallah har gara ma ɗazuna ba shi koko eh. na ranka duna mar haka nan dai yana ɗan haɗiya kaɗan kaɗan amma wani abin da ban mamaki ni ma dai gaskiya mai gida abin ya ban tsoro ki sa abu da ya kwanta min da hankali da yake yaron nan yana bashi haka kuma gashi kin ce kin bashi koko ko ya karba ya sha ya dan mamura haka nan ya ya sha eh. ya shiga cikin sa to sai in tuba kenan amma duk da haka gaskiya ba zama zan ba shi da yace da mu kawai ƴan awoyi ne kurin za a samu kaga dai kwana haɗu kwana ɗaya a ce kuma yanzu bai tashi ba bai tashi ba azabe ba ga ta zama ba ba zan zauna ba abin da ya kanu ma na fasa sai na dawo na na'am lafiya kawai ai gaba na ke ba me can gida ba yadda yake subhanallah yana na akwance shi ba bacci ba shi ba mm, suma ba gashi da sai gaya yana wani firgita to sai na tafi wajen boka tsidau eh. na gaya tsidau tsidau ya kara bada magani mm. to yaro gashi yana gidan tun ci yake tabbaci ya bai tashi ba Allah sarki dan eh, wajen tsidau zan koma ta kama kama Allah na tuba yo kama ya kama kami. da na san haka ne ma da tun da tun jiya ba kama gani ba kada Allah ga kai kai shabu sai ana magana ka ta shashanci wallahi tallahi kai magana kake barwa ah tabdi jan eh abinda zan gaya maka in kai yan fan shi duk wata lurura an gama iye ai ka san magariya a na sani ganyen zogale kwarai da gaske ka hada samu ka shiga cikin alkuki eh ka daka shi ya haɗu sosai a yi kunu ba sukari eh. a bawa yaron da ya sha ya watsa shi dala in um, shaibu hmm? ka gan nan hmm. hankalin gaba ɗaya tashi yake dan Allah ka rabu da ni tabbi jam amma dai ka san na yawon duniya eh na sani to a barka sudan eh. idan wannan ya same ka ciwon ne ya same ka eh. kana hada wannan su mace za da alkuki wayo Allah ka dai samu ka ai masa kunun a hada wannan abin a daka shi alkuki a samu a masa kunu a ba shi da tsafi zafin sa ba gari. ya sha an gama to da yake dai ka riga ka ce Allah eh. ba ki ta mutum ba ah, ah, eh ba ki ta mutum ba a'a ah, Aisha ya baka lani a tashi yanzu ai koma in haka ne ai koma gidan ka je ka same shi to to Asabe. Asabe. Me gida. Wai ake da, ne ne. A gida alhamdulillah. Yawwa. Yaro ga shi ya kama kunu? Ye? Kunu yake kaman katin da zube a nan. To ku fito nan ga waje. Ku fito waje mana ga saboda iska ko. Sai ya kama kunu zauna nan kusa da. Aladu. <laughs> Zauna zauna. Dan matso matso da haka. yawwa ai tun da je ke shan kudu. ye da yi da wasa ba sha kunu ka sha kunu garin sha da gangada ga ya muke ya sha kunun nan sosai ye abawa kunun da ya sha ba. ai abawa da ga bi ban san cewa sha'ibi ya samu asirara haka ba to ki duba irin shawara fannin da fashi bayar fa ikon Allah ai ko da ga ce da ke wani malami na game da shi ga abin da aka yi ga abin da aka yi to ai sha'ibi ne kin gare gashi Allah saka mar da alheri duk abin da ce a hada kawai gashi yaro ya tashi daga bacci ya miki wannan tsidau ya bin aikin banza ya zo ya samu yaro ya ta bacci hmm. haba da Allah da Allah boka ya dama fa mai gida sai a hankali to ai ba wani abu ne ke sace idan ruwa ya ci mutum in ruwa ya ci ka ko takobi aka miƙa ma kama zaka haka ne wannan ne kawai ya sa fake ga na na ji bobo ka bana zuwa kashi na A'a wannan ku amin ya rabbi to yanzu me abin yi game da abin da ya kamata in washe Kyau da ta maza ka yi to na san abin da ya kamata yi kin san na kai barkono kasuwa shekaran jiya haka zan kasa kuɗin nan kashi biyu in bashi rabi shi kenan kaga shi ma ransa zai mai daɗi eh, eh yan dubu dubun nan su zan miƙa masa ai wannan da abin da aka bashi ba asara ba to ko kina ganin ƙara ma wani abu a mai gida a dai ta kai ko. ku a a ina sani na san ba zan kwashe komai in bashi ba dama gaba daya eh shaibu ai na wani shiga garin to shikenan hmm. zan je in kai masa kuwani yadda ya min Allah ya faranta masa haka shi ma amin amin gode wa Allah saka mar da alheri akwai wasan yi a cikin tulun nan ni akwai bebo a kawo ma ka sha tukunna in ka gama shan kunu sai ka ɗau ruwa da kai haka kuwa eh kuma ke ɗauke shi ba za ka ya mu shiga gari ba ne ki ƙarfin da ke zato hmm. shakuru halin shakuru halin Inda yi kuka zo an gama, kankat inda yi kuka zo. Ni ban gane ba mai gida, sai kirga kuɗin nan kake kana tasawa kana maimaitawa. Ka ji min bayani daga ina suke. Kin san da zai Allah sai yi batu Gaskiya ne Allah ya fi da haka. Me muke abokina na da shi. Eh. Farin farin farin farin. ga miki lafiya abokina mm. da wannan mm, mm, wannan haba ka musu ka musu lafiya ne ba lafiya kaza da kaza da kaza me zai yi shi cika da ne kin kin wani abu yanzu abin da na gaya mata mani yanzu kika kai tsirin kin kin gaya miki sunan zuba zai ba tana zan ba na ce ne ka dan da kan ba zai ka bashi ayi masa ko a ba shi sha a shi yana zuwa yana sai sai magani ne shi ah, ne cikin waɗanda kika yi gaba da kin gaske samun su. na ji daɗin wannan zancen nasa. Kuma babu abin da za mu ce da Allah sai godiya alhamdulillah. Allah kuwa. A ah, baka fahimci inda na dosa ba kenan. Wannan kwancin da muke ciki da bakin talauci, Allah ne ka mana ruwan wanke su. Ka je ka siyo rawani da guzu. Mun sana'a shi kenan Allah ka mana ita mana gida a jami'a. yanzu zan tsare shiga makota idan aka ce nan gidan biki ne hmm. idan aka ce can gidan suna ne hmm. idan aka ce kai yawon bin gidaje da yanzu tsare shi domin maka talla aika zuwa ka san abin da ban gaya maka ba hmm. kana da kambun baka Lamamun nama tun babban sallah ta nama ma kake yi yau yau ta nawa to ta nama ma kake yi abinda zaka kai baki ya gagare ka kuma waye yake zancen nama yanzu abinda za a yi ka ga dai gugu dai ina jin bai ta ɗari da hamsin ko da ɗari rawanin shi ma bai wuce ɗari biyu ba sai a samu a siyo nama a siyo mana kayan abinci mu zo mu ƙararraka sai ki zauna. Ki kenan. Ki canji ki ajiye mutum tara da hamsin. To me za a yi da hamsin ɗin? A ki saboda kyawa ta kawo mana. Wannan bayan Allah guda biyu ah. masu mutunci tun da na zo gidanka ban taɓa ganin su ba. Aminu Barkema. A sunansa? Shi ne dai. sai ta kira mai song. To, eh. to don haka wa'annan mutane masu mutunci zan aje sun yi ma da ƙaje sanyi a zuciyata kafin Allah ya kawo dubin su. Dan na riga shi shiga an kaga ana sintiri a gidan nan Allah ya sai an yi ah, maka. Da sarki ne ke kuma shi wannan da ta kira mai song nan. Mm. Da uban sa maka zauna. To, a 1777. Salamu alaikum. Nan da zuwa. Maraba. Mun malam na zo. Oh, kanka? Bismillah ke zauna. Zauna bari in magana da kusa. Sannu da zuwa. Maraba. Kanka? Yes. Ana sallama kai ba kuwa. Kuna mata, kuna mata. Kwan, kwan. Kai da wani ka. Ina da bangare ne.

na ce to ɗauki ɗaya kuma ya ce ina eh. to nan magidan ne nan gidan mannan na ce ah. ɗauki CTV kuwa nan ban ɗakin ne na ce to ku ɗauka suka ɗauka suka ta mm. to da yake shi ki ne mm. sai yake sabon gari yake ne yake na ce to ɗauki ɗaya ka ku ɗauka ku amma dai da hisa ne wani inda ake sai da giya kuma arne ne ko Allah ya shirya ana eh eh, eh ga ga madalla mm. madalla eh kin <laughs> eh kin ga sayan bala ta furan malam ga wannan abin sadaka ne ba yawa za a ciki ta a ciki kuma ke take a jini baya san baya san ku na gode sosai malam na gode na gode ba ba ku ba komai na tabbatar da ke yanzu kat ba wani abu da ke yi kin mallake ke ba ke ko ke ba duk duniya yanzu ba zaki ba inda zaki ce iya cewa tun daga dan Bari, har gwarzo tun daga gwarzo har dai tun daga dai har zamfara tun daga zamfara in kika wuce har cikin sokoto da ba har yamai har arlet har cikin libya kewaye ki dawo har gabashin nan gabas Sun yi kaɗai. Duk ta kaɗai. Duk mutumin da kika ce eh to eh. Da ya sauyo wakan magani. Wakan magani ko? Mm, mm, ke. Kwana za a yi kai magani. Subhanallah. Malam kwana ni fa matar aure ce. Matar aure ba ba na sani ba ne miki wannan taimakon na mallakan mijin naki. Ah! Tiliki. Kun je in yan dabaru in samu in sanya zan gaya mishi ce yanda kika mallake shi yanzu in kika ce masa yi ba zai ce a'a ba ɗan shekara zaki anan ba mai cewa dan me a to alhamdulillah a kai da sauki a ita ko ka shara shara da kudin nan kan ga kan ga ki karkar kuma ki da burum burum burum ke ne da kin zuwa aljani in kin ga ane miki wankan ma ni ne miki ba wai wani ne aljani ne yake miki saboda ki hanzari to na gode mata shugaban kasar America Barack Obama ta sha zuwa nan in mata wankan magani ta zo nan ya fito dubu ikon Allah nan za a kawo ta ne nan kwakwata a sauke ta ko ne da dare mata wankan magani ta koma ta hau sabon su koma America. kakin jana shema walina ku shema walina ita indiya ne nan taimaka ta kudin wannan farin cikin ta samu ke bari gaya miki gaskiya a nan kwata-kwata ma ina hadiza gaban Bada mm. Iza? Hamisu. Na ci da zumunci ne. Ai wato ko da baka zo ba mm. sai na je. Gaskiya tuna ai ne da zumunci kuma ka san an ce yi zumunci a kafa. Ai ka kyauta. Allah kuma ya saka mana alheri amin dan girman zatin Allah ka san Bahaushe ya ce wai yaba kyauta tukuici to mutumin da ya baka shawara ya dora ka hanyar ta gari kuma ka bi ta kaga tayi ma ai ka gode ma wannan ka gode wa Allah ka gode masa wannan tabbas wato mal isa Allah saka mana alheri amin dan girman zatin Allah wannan shashashan wa kenan ko ka tsidau tuni na riga na raba da shi kun bada haba malam ba ta tana ma tun tana ma da daɗi alhamdulillah boka dau aikin wofi malam kawai ka zo ka kama faɗi wannan faɗi wancan kana ma ka kashe min yaro a banza a wofi ni na son sai ka dawo kan hanya tun da bar shi to ya kai. yi yo ai yaro ya samu lafiya na sani ni na san ya samu lafiya wato malami na samu malam kankat malam kankat malam kankat a wannan gari a nan gari nan ni na ji ana kankat kankat amma ban san waye kankat din nan ba me da ne na gaskiya <laughs> shaibu ne ba wani shaibu shaibu nawa wai shaibu makeri shaibu makeri oh, oh, oh. shaibu makeri in gaya maka shine kankat kuma shi bada magan da nazo aka sa wa haladu aka nika masa isha a kunu ka ga yaro ya miki? ka ce ba kwada ba gaya kamar da ya tsawake kamar ya an rabu da goje an aihi an auri a wai ake ji ko menene ne eh. to ai sha'aibu eh. gara ma watakila wancan din da ka baro da sha'aibu ka sani fa kai a garin nan kake sha'aibu fa ba abin da ya sani ka ce ni gara tsido da sha'aibu ko bai zama dai gara ba wai shi wannan karatu yayi daga kan dukkan karatun da kake sani wanda za a iya taimakawa mutum da shi wanda karatu sha'ibu shi sha'ibu me ya sani sha'ibu mm. kai ana gaya maka ashe to to to shi ba yaran da magani halatu to shikenan eh a yi hakuri wanda magani ya bashi wa tun farko barka da tambaya kenan to na tambaya ya ce a nemi magarya a nemi zogale a zo a nika <laughs> to me wani abin dariya a ciki to ci gaba ci gaba musu eh. su ne magan da aka bayar aka yi me aka nika aka bayar ya sha ba mm. to me a ciki wannan yanzu kai tun iyaye da kakanni tun ana mana tatsuniya ake faɗa mana amfanin magariya da amfanin zogale duk ka manta da wannan a musu sai wani ya tuna ma to amma shi wannan ya ce a nika alkuki kai ka san wannan sirrin to ko ba a nika alkuki ba da aka nika alkukin mai aka sa to wallahi ko jikawa kai magariya ko jikawa kai ka batta ta jima to sai sun yi maka maganin da kake nema ni malam isa kai matsalar ka tana da yawa wallahi ya mata kuɗi ban gan daga ina nake ba haka kawai fa wancan daga ina nake kai tsaye daga unguwa nake ko da wani abin ko ba ko gani kai na ji abin wani bambar kwai ke daga ina kike kai tambaya ne dai tambaya ne eh tambaya ne ba kuma abin na ke zan za su kime da shi wani faɗa, faɗan me ni ki zan hmm? amma ba kya nan na tsaye kuma duk kofar kin rufe kofa da ba na sa fitan unguwar ba kofa ta bude amma dai a ba ai ba ta daukan wani abu ko ba ta dauke mu ba ai ka san na saba kulle kofa na ko kuma na ga gidan duk datti gaman shara ba kai komai ba ga duk ya can jawanin shara ba wancan ba zai shara ba irin wannan kina fasa kuma gidiya a nan a to gaskiya yanzu abin da nake so ka ɗauki tsintsiya ka share gidan nan kuma samo min ruwa in zo ɗaura girki in kuma baka kawo ruwa ba shikenan sai mu kwana da yunwa ma yanzu kin ga dazu kin ga ban sani za ki zo yanzu ko za ki zo yanzu ba na fita nan aka kira ni da ya kira na fita waje ko ba wani wuri muka je ba nan na tsaya da daɗe amma ina dawowa ke da sai ga aike daga gidanku aka ce ne hmm? suka ce Eh, wannan yaron yaron na aka turo ƙaramin kuɗi ya ka kawo na ke da cin gida aka kawo kuɗi kuɗi kuma mm ko kuɗin dashi wani me yaki ya kawo kuɗin har na kirga na kirga kuɗin ma ai kaji kai wani irin mutum ne fi sabilillahi a kawo kuɗi har gida sannan ka bar su koma da shi a ah, ba ke wuri na ba na ba su sun koma da shi kan karba ki zo ki ce ko ne laifi to ka je ka karbo min kuɗin nan ka gama sharan ne zinna ka tafi ka je karbo min kuɗin nan kuma wallahi daga yau shine yau kada na ƙara fita unguwa in dawo ka ce min daga ina kike na gaya maka da kai magana ba kashe ka da ido kuma a kakkame ka kana da maka ido. Mun marin kai magana kuma ya zama ne.

me za ki wannan to an wuce za na tabbatar maki an yi shi za ki bi iyayenki wannan ɗan ki rabu da shi babu arziki a cikinsa kwata-kwata ba dan arziki wani kiki yayi shi in ku yinki to ba ki da makoma sai sai masifa jaraba shi take zagaya shi da bala'i da rashi sun so ike yana samun ki to ki ma za ta shafe shi shi kenan baki da komai daga ƙarshe ki koma ki zama ɓarauniya ki ɗauki kayan wancan ɗauki kayan wancan wancan ki zage ki wancan ki zine miki albarka haka za ki ƙare ki bushe raƙau. Malam na gato aini ba na rasa ɗan kuɗin kashewa. Ahab ke in aka yi yanzu ai ba wai daga yi za ki lalace ba a'a sai kuna haɗuwa da shi kuna ba uwa kika yadda ya aure to ina tabbatar muke lalace a lokacin komai na ki zarafi ki bushe ragawu aka zaki mutu kina zuwa lahira kuma sai jahannama barin gaya miki da Allah ya sa dogon da kika fara zaruwa to shine to kiyaye shi malam ka gani ina son sa ba wani dan abu da za a yi duk wannan abin ya mutunci ne magana yanzu abin da za a yi വളരെ കൂടിയാണ് masifan nan mahaifin ke take yi kin ga yawan da kika dauko da kadan ya wannan ku me kake yanzu baka tafi ba an dace ban ga dakata dakata kuma ya daidaita kamar ya abin da ya kama mana gidan malam ko tabbas daga yau sai yau hmm. hanyar jirgi daban na mota daban ka yi hanyar ka na kan ƙara ganin ƙafar ka ƙofar gidanmu. Rabi, ni ne ba. Ai ba za ka taɓa fahimta ta ba dama. Na daina son ka, na daina ƙaunar ka, kuma na gaya maka ko a hanya ka gani ko kuskure ka ce za ka yi min magana. Sai ka ga rashin mutuncin da baka taɓa tunanin shi ba. Sani fa. To sai me ubana ne kai? Ba ni ba kai. Ba ni ba kai. In ka ji fa kenan. Na lillahi wa na ilaihi raji'un. Rabi me kike faɗa ne? na dai gaya maka kama hanya ka tafi kawai rabi ba tunanin halin da zan shiga to shi tun tunda ba za ka tafi ba nisa ga tafiya rabi kankat inda ya ka zo an hankali aka karba wurin wani yarinya a yau kuma yadda a samu a bakin ba ta ganin karamin yarinya ce ta ina ruwanka da ganganta ta eh hmm? abun nan dai da ya kawo mu ta ba mu kawai ta wuce ta tafiya ta ba shi kenan bane a'a ban gane ba yanzu yarinyar nan da ta zo ba bukata ta zo mana da ita ba eh. ai ina can da ake ina jin ku abin da kuke yi eh. a yi a gama ta ba mu abin da za ta ba mu kawai ta wuce ta tafiya ta ba shi kenan ba a to ba sai ki bari dan da yanzu ta zo sai an kwana biyu sai a san me za a fara karba a hannunta ai ba a fara takura mata ba yanzu ni ga yin mata su take ban wallahi Allah ka dai san garin nan kaf babu wanda bai san zafin yawunka ba kowa ya san kai kana faɗa ne tana kasancewa Allah ya maka wannan ilhamar to me zai kuma sa ka tsaya kana tausayawa wata yarinya to kin ni abu da ba na so tsawa ne ma na so a dangaye mun idan mam mai da ke kwanan rufi ba shige nake kwanan rufi eh <laughs> ai ko wallahi da ka zama kusa mai malafa an kafa ka kai kaga ranar ta dare akan kakan ta zo na jige nake gangaran ai tana yana ne ina tafi ci ga tunan ka zama kwanan rufi tauɗi Na ba zai yi ba ni kuke san wani abu mm. so nake ma yanzu yarinyar nan in ta san me zan mutu wanda za a samu mata bijin aure to gaskiya idan ta da ka karba kawai mm. ka karban mana mai kawai ta gaba in ya so Allah ya haɗa ta da wasu a gaba wanda za ta kama nasu. su. Wai shi kenan za a sayi na za a yi. Kin fasan ni kankat ne ni. Kankat? <laughs> Kin san Allah in ne wani juyi in mai da ke bakin man juye wa shege ne ke. Ai kun kama da ni bakin mai ne kuma zan mai da kai ramin zuba shi. Ki ne. <laughs> kai hajaratu Allah hajaratu ayan Allah ya cikin ana ana ja cikin halin da ciki ga abubuwa a ransa da yawa bari zauna huta na gaji na gaji in to ganin me za ka yi wallahi da wasu ka zauna da gana ma ni ka san dan Allah ka fita ka samu ni ga yanzu na samu nama eh dugu jami'a nama bai yanka ba yau Zan je ganin ko zan samu ki tsire. Tsire? Nana za ka je ka samu min na suna wanda ake soyawa ranar suna. Za ka samu min miki. Wace ta yi ai nan je yanzu. Ni ba sani ba ka je ka nemo min nama ko a ina ne. Kuma wallahi kar ka saki yin kawo naman nan ba da suna ba. Ko dija. In ka kawo ba shi wallahi sai na gane ba zan ci ba. To. Ko mu dinka. kar ka sake ka kawo ba irin wancan namun ba na ba zan ba soyayye fara ce maka me zai da ɗanye sama kula lafiya kalau ne ki mene ne kai ni wani abu nake nema da ana kana da mu kana tambaye ka akwai magana to ka maganan me madalla me zan faɗa